الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد يومنا رانا الخميس da hudu da talatin da tara hijiriya kuma yau muna bakwai ga watan shida dubu karatun mu na 21 a majalisin maza da muke gabatarwa a wannan masallaci na da unguwar agege a jihar lagos din arewa kudu maso yammacin najeriya yau insha Allah za mu tashi ci gaba da bayanin aya ta talatin a suratul tauba ya ayyuhal ladina amanu inna min ya والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كسبتم Allah maɗaukacin sarki ya ce ya ku inda kuka yi imani inna kathiran min al-ahbari wa rubani la ya'kuluna amwalan nas bil batil tabbas da yawa daga cikin masana a addinin yahudawa da masu bauta da ibada a cikin addinin kiristanci la ya akuluna amwalan nasi bil suna cin dukiyar mutane bisa ƙarya da kuma zalunci ba tare da haƙƙi ba waya su nuna an sabilin lahi ko suna suna karkatar da mutane ga buran tabarkin Allah fi يذهب والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. أنا لا يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله hadisi ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wa ala alihi sallama wanda imam al-bukhari ya rawaito shi da imam muslim annabi sallallahu alaihi wa ala alihi sallama ke cewa la tarkabunna a wata ruwaya kuma la tattabi'anna sanana man kana qablakum hadwa al-qudrati bil qudra za ku dinga bibiyar tafarki na waɗanda suka zo kafin ku dinga yi daidai da su irin yadda suka yi sai ya zama daidan naku ya yi daidai da kibiya ko kuma bullet wanda ka sa ya fita idan ka ɗauko na biyunsa za ka sa ko kibiyar in ka ɗauko ta biyunsa za ka sa sai ka ga yadda ka san ita ce ta farkon ba bambanci harwal qudratu bil qudra irin yadda wannan kibiyar take kama da wannan kibiyar wannan bullet din yake kama da wannan bullet din wannan ya fita ne wannan ya biyo bayan sa amma sai ga kamar lokaci dai aka halicce su to kuma haka za ku dinga bibiyar abin da wanda suka gabace ku suka yi manzala sun ake cewa hatta lau dakhalu jukra dabbin la kai koda za su shiga ramin damu kashi dai ramin damu ga kunci ga kaza ga kaza amma sai kun bi su sai sahabbai suka ce ya rasulullah al yahudu wal nasara wai kana nufin kiristoci da yahudawa su ne wanda suka zo kafin mu ba za su ce faman to ba su ba waye to kamar yadda aka samu a cikin kadiran min al ahbari wal to kuma an samu a cikin musulmai na masu da'awar addini masu ci da addini waɗanda suke fitowa a sura ta addini domin su ci kuɗin mutane da kuma wannan haramun ne Allah subhanahu Ta'ala ya hana zana sallallahu alaihi wasallama yake cewa ma zai ibani jari'ani kuraye biyu ko kyarkeci biyu ja'i'ani masu jin matukar yunwa sun jigata saboda yunwa wayannan kurayen guda biyu utlika fi zaribati ganami wato da za a sake su a cikin garki na dabbobi to bannar da za su yi ba za ta kai ɓannar da mutum zai yi ba idan ya shiga cikin addini domin ya samu duniya Wani hadisin yana cikin sunan tirmidhi wanda al-imam at-tirmidhi rawaito shi bi isnadin sahih wanda sahabu shekul albani ta hanyar ka'ab ibn malik al-ansari Allah ya kare da a gare shi ka'ab ibn malik ibn amr abu abdullahi ko abu abdurrahman al-ansari yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ma bi ibani ja'i'ani ko silati ghanami kuraye guda biyu ko kyarkeci masu matuƙar jin yunwa da za a sake su a cikin garki na dabbobi to bannar da za su yi bai kai ne afsada laha min hirsil mar'i ala al-mali wa sharabi da dini mutum ya dinga neman makani ko ya dinga neman kuɗi da addinin addinin, ke da addini kenan wanda ubangiji subhanahu wata'ala ya haramta mana wanda kuma duk wanda ya nemi addini duk wanda ya nemi kuɗi ko kuma ya nemi ɗaukaka da abin da asali lahira ake nema da shi to ranar alkiyama ubangiji subhanahu wata zai sa a masa kamara da shi a gidan wuta domin kuma ya yi kama da yahudu da nasara wannan ubangiji subhanahu wata ya ce la na amwalan nasi bil waya su yasudduna an sabilillahi duk wanda ya ci kuɗinka, to ko zai gaya maka abin da kake so shi sa aka ce wanda ya ci ladan kuturu ya masa aski kuma duk wanda ya buzu aski zai yi abin gashi ba ka cin kuɗi a banza saboda idan mutane mabiya suka zo suka nemi ko ka nemi wato su baka wani abu sakamakon abin da kake da shi na addini ko ka tsorata su ka ce za a yi musu addu'a su bayar da za su samu matsala kaza ka karɓi kuɗinsu to kuma dole ne abin da ka ce musu za ka yi musu kai musu wani malam yana ba labari Allah wa ko kila irin ke kaya ce da ake faɗa aka ce akwai wani wanda shi ba ba musulmi bane ba arni yana zaune irin a sabon garin nan a Kano haka sai aka zo za a yi zaɓe na wata 'yan sarauta su ta gargajiya a iya wannan wajen saboda haka to shi ya gane musulmai suna mutunta addu'a sai ce a kai shi wajen wani malami ya yi masa addu'a madadin malamin nan ya nuna masa hanyar Allah da ta dace ma ya tallata wa musulunci wai sai malamin ya ce to a je a kawo kaza bawon Allah nan ya tafi je ya nemo kuɗi ya kawo malami ya cinye ya sake to a je ka sake kawo kaza ya kuma zuwa ya kawo aka yi ta tace ce mutum na akan cewa shi ne za a ba wannan sarauta ta tasu ta irin gargajiyar nan kama a ce mu anan ba akwai sarkin hausawa ba ko sarkin kaza to su ma irin su nan so a ƙarshe dai aka sake masa wani biyar wanda sai da je sai da wata rumfar sama ko da ya kawo kudin ma to ka san abinka da wanda bai san Allah ba aka ce masa to ai yanzu ma wannan kuɗi da ka kawo ba ma wannan sarautar ma za ka yi ba ma an fasa sarautar kano ma za ka yi gaba ya ce a ah, sarautar kano aka ce ya ce ba a masa wa Allah ba shi kama yana an takura ko ba matsa kama an takura Allah shi a ganin sa shi da iya wancan din ma aka wai da kunya ya ce a nemi sarautar kano kaga wannan akalu amwalin nasi bil batil haramun ne mutum ya ci dukiya da gangan kowane ne mai dukiyar karkace wai saboda yana da kuɗi na haka ya halatta in cuce shi ko ya halatta in damfare shi ko ya halatta ya bani kuɗi in ɓoye misali ya aike ka je ka siyo masa abu wannan abu abin da ake sai da shi naira miliyan ɗaya ka ce ai yana da kuɗi wannan bari in ƙara masa dubu ɗari biyu ko ɗari in ka ci ka ci haram ya yi wa ladina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil ya kuma mene kada ku dinga cin dukiyoyin junan ku a banza haka kawai illa ta kuna tijaratan an min ku sai dai in business ne za a yi to in business ne ya halatta idan ya ce to da Allah wannan abu nawa ake sai da shi ka ce to ni kake so in siyo maka eh to ka kawo miliyan ɗaya da dubu ɗari ku yi ciniki sai ka je ka siyo masa ya halatta a baka sallam ku yi shi a babi na assalam ta yadda in ya ga dama ya baka in ya ga dama kuma ya je da kansa ya samu rajin dubu ɗari amma ka muna bince shi kuma ya je ya gano cewa wannan dubu ɗari biyu kara masa kai wannan akalu amwalin nasu bil batil da cin dukiyar mutane a banza ko kuma ya zo ya baka jiran kanti ko ya baka dala ka siyar masa ga abin da ake sayar da dala to sai kasuwa ta kama aka samu ƙari shi ko bai san da ƙarin ba to haramun ne ka rike wannan ƙarin ko da kai ka sha wahala ka samu sai dai idan dama bisa jejeniya kun yi akan cewa za ka iya ƙara wani abu ka siyar to idan ya san da wannan ko da ba a rubuce ba dama ya san ana yin haka wannan bisa jejeniya ce to bai zama bil batil sannan a baka gyaran mota ko wani abu ko kuma a baka aikin gini ku yi lissafi kakaf ga iya abin da za a kashe sai ka je ka yi amfani da alfarmarka a yi maka ragi in dai sunansa ragi a cikin abin da amana aka baka to sai ka mayar wa da shi allahumma sai dai idan kai ka je ka siya ka sai kayan ka gama gaba ɗaya wuta mara sai sai ga ce to kai kuma ladan ganin ido sakamakon zuwan da kai ga wannan wannan in ka karba ko da baka gaya masa baka ji halal shi yasa ubangiji ya ce an tarabi ya zama to akwai mutual consent tsakanin ka da shi wanda zaka ci kudin nasa shi yasa shari'ar musulunci ta haramta wasu nau'o'i na kasuwanci saboda a ciki akwai nau'i na tirsasa mutum a ƙaru da shi shari'a ta hana kayi nayi awon igiya baka da kaya a kasuwa ka zo ka tsaya kana jiran masu kaya su zo da kayan misali ku da yake kuna da 'yan canji da yawa inda su ma kuma su ji mutum ya zo tara kwastomomi a kan hanya waɗanda suke kawo kuɗi misali ana iya kawo dala kasuwa sai ce to yaya akwai abin su ce eh nawa nawa farashi ya kama su ce to misali za mu siyar da dalar a yau naira ɗari uku da sittin misali bisa ƙaddarawa ya ce to kame bakin ku zan ba ku ɗari uku da sittin da biyu shi kuma almarin ya san a kasuwa za ta kai ɗari uku da sittin da biyar sai kai kuma ya zo ya matsa maka ka siya da sittin da hudu ko da biyar ke ya siyar ya kawo musu ya ƙara musu naira biyu ya zara nasa kaga inda ya musu za su samu da sittin amma yanzu ya ba su sittin da biyu to haramun ne domin ka cuci wancan da ka bashi shi wannan ya zo da iya burinsa takaitacce zai ci da sittin kawai ka bashi a iya burinsa sai shi kuma wannan ka bashi ya karu watakila wannan karin naira biyun da ka ci baka san albarkar da zai sa Allah zai sa mata bantan a hannunsa shi sa ba za su mai cewa la talaqaul jala kada ku taro masu zuwa da kaya kasuwa ko la talaqawur rukuba kar ku je ku taro ayari ku zo wai ku zo ku shiga ku siyar musu da kaya ba za su sake cewa da'un nasa ba ba'dahum bi ba ku kale mutane Allah ya azarta wani da wani dan sai wani ya talauce ma wani yake samu wannan kuma siyasa ce tsari ne na ubangiji shi kadai ya san hikimar da ta sa yake gudanar da tsarin sa a haka to haka zalika manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana mutum ya siyar da abin da ba nasa ba ka zo haka kawai mutum ya baka dala ka ajiye masa kai kuma ka siyar ka ɗora kuɗi a kai ka ci haramu sai dai an tara da ɗin bisa yarjejeniya ce in ka samu mai siya ka siyar nawa kake bukata iya abin da ke bukata kaza wannan kazan in ya karu a kai in har ya san dama za a iya samun ƙari a kai to babu laifi sai ka ci ka ci halal daga cikin kasuwancin da jana ta yi yawa a cikin akwai harkar canji kuma wallahi in canji ku tsoron Allah ku ji tsoron Allah za ku ji daɗin duniya kuma za ku je ku gaba da Allah za ku fara gabuwa da Allah tun daga kabari tun lokacin da za ku mutu sisin kwabo in ka ci shi ba ta hanyar da Allah yake so a ci ba sai kai wa Allah bayani annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ba wanda za a bar diga digin sai gifta ya wuce farfajiyar hisabi sai an tambaye shi abu an umrihi fi ma afna gaba ɗaya rayuwarsa yayi da ita wa an shababi fi ma afna lokacin kuruciyarsa yayi wa an malihi dukiya fa min aina ta sababu ta yaya samu dukiyar ta riba ce in ta riba ce to zai tashi ranar alkiyama kowa zai tashi da hankali har kafirai ma da hankali za su tashi amma mu cin riba zai tashi a mahaukaci kama ya tasabbatu shaytanu min al-mas a firgita zai tashi da an gan shi duk duniya za a gane wannan maciyar riba ne amma yana koyewa a duniya to sa'an nan ita dukiya tambaya bai ce min aina ta sababu wa fi ma ya yi ciyar da dukiya shin ya bi hanyar da Allah yake so shi ne hanyar ya ji daɗinta ta halal ba wanda ya hana ka ka a dukiyar ka saka tufafin da kake so in dai ba za ka yi banna ba za ka yi tatsaba ba kuma da hadisi ya tabbata cikin sunan ibn maja bi sanadin hasan wa rawahu bukhari ta'liqan ka ci abin da kake so ka ci shi ma in dai ba za ka yi banna ba babu laifi amma abin da yake haramun shine ka yi takama don ka nuna ka kowa ko kuma ka yi ɓanna ka kwashe abin da irinka a haƙƙinsa banna ne misali don wani zai iya saka kayan naira miliyan ɗaya a jikinsa ba ɓanna ba ne a haƙƙinsa saboda shi in ya ba ta baya nesa ba kusa ba ba za ka zo ka lazimta masa ka ce to ai talakawa a kusa da kai kaza a'a to kuma talakawa shi ya talautar da su ai bikin magaji bai hana na magajiya su ma Allah ya azurta su su yi amma ka samu talaka wanda ga shi ga yadda yake bai sauke nauyin iyayensa bai sauke nauyin iyalinsa ba bai sauke nauyin yan uwansa ba kuma nauyin da ya waje ba a gare shi kuma ya kundige kudin da ya kamata a ce ya sauke wani nauyi da Allah zai iya tambayarsa a kai kuma ya saukewa ya je tufafi ko ya ci abinci to wanda shi Allah zai tambaya saboda haka kowa da irin gejinta kowa da irin karfinsa da irin yadda Allah ya tsara masa rayuwarsa in ka sa takalmin wani wanda ya fi ka ba za ka iya tafiya tafiya mai daɗi to mazala Allah sallallahu ya hana ka siyar da abin da ka da garanti din sa manzo Allah sallallahu alaihi wala manzo Allah sallallahu alaihi cewa kada ka siyar da abin da ba naka bane saboda abin da ba naka bane ba yanzu misali idan ka shiga kasuwa ka shiga rumfar wani ka ko masa atamfa ka kawo ta rufarka sai ka siyar da ita ka ci riba sai ka ɗauke riba ka sai ka mayar masa to idan kuma sanda ka karɓo shi misali kaddara ka ɗauko masa a tamfar da a lokacin da ya saro ta ya saro ta dubu goma sha takwas zai sayar da ita dubu ashirin da biyar shi sai ci ribar dubu takwas ko dubu bakwai kai kuma da ka tashi sai ka ɗauko ta sai ka ƙara dubu biyu sai ka sayar da ita dubu ashirin da bakwai sai ka zara 25 ka mayar masa ka cire dubu biyun ka ba shi kenan ba to misali ran da ka ɗauko ta kana kawo ta kantinsa kantinka kuma sai ya zanto a lokacin a tamfan nan ta sauka ya zanga baki ɗaya ma hatta a kasuwa wanda ake sayar da ita dubu goma sha takwas don haka sai dai mai da kudinsa ai ba za ka ce to shi kenan na yi kaddara zan baka ashirin da biyar ba mayan masa da ita za ka yi saboda dama baka siyi garanti din ba wannan waranti din yana nan a hannunsa to duk abin da ba za ka iya faduwa akan sa wato bai halatta ka sayar da shi ka ci riba ba al-kharaju bil thaman in ba haka ba in ka siyar ka ci to ka ci bil batil kuma Allah bai yarda da ci bil batil ba shari'a ta haramta ciniki na abin da tukunna ba a tabbatar da shi ba shine manzo Allah subhanahu wa ta'ala la bi ma laysa indak kar ka siyar da abin da baya nan shine cinikin kifi a ruwa cinikin biri a sama manzala salama ya hana siyar da habalul habara habalul habara wani ciniki ne da suke yi idan mutum yana da taguwa wacce take haihuwa sai ce to wannan taguwar cikin nan da take da shi in ta haihu ta haifi mace to idan ta haifi mace macen ta girma ta haihu yar ta ta zan siyar maka kaga kenan jikar wannan kenan wacce take da rai to ba a haifi yar ba ma tukuna na ta ciki ta haihu ka siyar da ita na ha an hablin habala za zama ya hana saboda ba ba ba satinci ba ai realizing ba da haka to haramun ne mutum ya siyar da abin da ba shi da shi tukuna sai dai mun zana sama yayi rangwame akan salam as-salam shine tunda mutane dole akwai cases din da ba za su wadatu ga barin irin wannan ba misali ina da gona zan noma shinkafa kai kuma kana da sabga kana buƙatar shinkafa ka zo ka taya na ce wallahi an riga an yi bukin eka kaza ce da ni kuma buhu kaza zan yi producing to kuma wallahi an riga ka sai dai ka jira ba insha Allah sai ce to ina roƙon buhu ɗari sai ce masa to sai dai in zaka bani kuɗin yanzu in ga tukun ba ai shukan ba ma ballantana ta fito din. balantana na ga yadda za a yi to ya halatta a nan ma za a sama cikin hadisin anas yake cewa to ku yi fi kailin ma'alumin wa wazanin ma'alumin ila ajalin ma'alum ya zama abubuwan uku nan sun zama sun fito karara na farko an san gejin abun an san kuɗin abun kuma an san lokacin ta yadda aka saba akan wannan lokacin to za a iya dawo da contract din a duba a ga hukuncin da za a yi a'a mota ce kake so ka taɓa gani na da wata mota mercedes sai ka ce min da Allah motar nan take so Mercedes mai model kaza da kaza ce to gaskiya sai na je Faransa ko sai na je Belgium ko sai na je kaza to ina so in ce to ba da kuɗin nawa ce ce to abin da zaka biya shine kaza har zuwanta to ya halatta in dai na nuna maka ta ko kuma na gaya maka facilities ta mun yi yarjejeniya mun rubuta to ka ba da kuɗin kila ma sai baki ko baki mai zuwa shekara biyu in yi so sai mu yi da ba. amma dai zanto an yi da wajewa kuma an sani wannan ya halatta da nau'o'in kasuwancin da shari'a ta hana saboda ba a yadda a ci dukiya bil batil da gangan ba haka kawai a bisa cin hanci da a bisa yaudara shari'a ta haramta cin hanci manzo Allah sallallahu ya tsine wa arrashi wal murtashi yace Allah ya tsine wa mai karbar rashuwa pride kenan da wanda kuma ya bayar yanzu an waye gari kusan mun zama kawai ba ma jin cewa wai mun ba da cin hanci ne mana kowa ka ba cin hanci wallahi sai Allah ya tsaya da kai da shi ranar alkiyama in ba abin da kai wa Allah sai wannan kadai ya sai sa ka shiga wuta saboda cin dukiya ne bil batil amma idan mutum ya shiga cikin takura a abin da dole ba zai iya tsallake wannan abin ba sai ta wannan hanya zai iya shiga kanun na zarura ka siyo kayanka ka yi da su ka cika duk wata doka da ka'ida da aka baka aka ce maka wallahi in ba kai kaza ba kayan nan naka ba za su fita ba kuma ta jirga ka san ba za su fita ba Allah ya kai Allah ya sai kuma Allah ya kama su akan wannan kuɗin da suka ci A zara suna ke cewa duk wata dukiya duk wani tsoka wata tsoka a jikin mutum da ta fito da kuɗin haram to fannaru al wuta ita ta fi cancanta da wannan kuma me bambancin mutum da yahudi da nasara kenan saboda cin dukiya bin babu wani lokacin talaka kan kafa hujja da talaucin sai ya ci dukiyar mai kuɗi musamman ko in yana yaron sai ya ɗan yi wa sarere da wani abu sai ya wacce wani abu a tunaninsa ya ci a banza wallahi ya ci haram kuma ya ci wuta bane wani lokacin mai kuɗi kan take haƙƙin talaka saboda ya san ba inda talakan zai yi ya tauye masa haƙƙi ya masa aiki ya wahala amma ya ƙiba shi kuɗinsa shi ma wannan ya jira Allah subhanahu wa ta'ala wasu suna rantar kuɗin mutane su cinye su yi mursisi in ya so dai sun san dai in suka in ma ka zo dai ya za su ya za ka yi, za ka siyar da su ne ba su da kadarar da za su biya ka su wa'annan su jira Allah bashi da mutum ya karɓa bisa haƙƙi ma yana hana shi kwanciyar kabari na kuma wanda mutum ya karɓa ba dan ya biya ba za su ake cewa wanda ya ci bashin mutane dan ya biya Allah zai taimaka masa ya biya wanda ya ci bashin mutane kuma dan ya cinye to Allah zai lalata shi a talafahullah kuma ba zai taba jin daɗi ba mu ma almajirai ɗaliban ilimi da malamai mu ma mu ji tsoron Allah wani lokacin malami zai zo ya sunnanta wa kansa hanyar karɓar kuɗi ba kai da ba da mutu a wajen mabiya ko ta hanyar karyar wani project wanda kuma asali babu shi ala abdul waqi ba ruwan Allah da cewa wai iyalinka kake so ka ciyar ka zo kai karya ina so zan gina masallaci ne a ina so ne wata makaranta ce ta islamiyya a ina so ne wallahi su yan marayu ne haka ga sunan dai nan kuma kana nufin kanka tabbas duk wanda ya sadaukar da rayuwarsa domin ceto imanin mutane to yana da haƙƙi akan waɗannan mutane, kuma sun ji kunya a har suka bashi, shi sai da ya wata hanya ko wani tafarki domin ya samu abin da zai ci ya rufa wa rayuwarsa asiri abin da aka sani tun tasowar ɗan adam musulmi shine yana kula da janibin masu addini musamman waɗanda suke tauya lokacinsu su yi bincike na bincike yadda ya koma irin wannan zamanin na yanzu wanda gwargwadon kuɗinka da wadatarka gwargwadon ƙarfin ka da karatunka wallahi kana ji kana kallo ba ka da hali karatun ma ba za ka iya yin sa ba littafi sai ka siya yau an waye gari sai kana da kwamfuta sai kana da subscription sai kana da intanet sai kana da kaza sai kana da kaza sai kana da kaza kawai iya abin da za ka haɗa domin ƙara bunƙasa ka da karatunka shi ma wata jarrabawa ce kana kallo wani lokacin wani abin ya zame maka wajibi da tilas na nafakar iyali sai kuma ka kashe shi sai ka dawo ka ce to wannan bari in taimaka wa da'awar to wasu masu raunin imanin cikin malamai domin neman abin da za su yi wa da'awar hidima to kuma sai sun shiga wata hanya saboda da yawa mutane sun zama lalatattu marwata kai ko mai kuɗi ba za ka ji tsoron Allah ba idan mutum ya zo ce maka dan Allah ka taimake ni ba ni da lafiya ko ga wani katin asibiti nan kwana bogi ne ya je ya bugo shi ya kawo maka wataƙila kana ba shi kuɗin zarciwa zai wajen mai awo ya biya bashin wancan awon ya karɓo na awon amma ba asibiti ba ne kai kuma ka gano sai ka hana shi to aibun shi ya ya saba wa Allah tun da ya karya kuma sai Allah ya kama shi akan haka kai kuma wallahi sai Allah ya maka kaman da ya bi musamman in yana da haƙƙi a kanka to shikenan ka gane cewa gashi ya fito ta hanyar da ya goye kwana ya bucan ya bucan to kira shi ka tsawatar masa ce ba a haka a rayuwa ni kenan ka muna na masa to ka ce min kana so ka ci abinci kana da haƙƙin taimaka maka gashi ka je ka ci abinci kada kuma ka ƙara zuwa ka ce matsala asibiti kuma Allah ya ɗora maka larura fa ka gama cin abincin ka samu larura ya za ba ta kace da abin da sa na wannan dogon sharhi sani cewa cin dukiya ba bisa haƙƙi ba to wannan kamar mutum yana ciwa kansa ne ranar alkiyama babban sharrin cin dukiya kuma shi ne ci dukiyar maraya shi kan wannan wuta balbalce Allah subhanahu ta'ala yake cewa innal ladina yakuluna amwalan yatama zulman Allah ce lalle waɗanda suke cin dukiyar marayu innal ladina yakuna amwalal yatama zulman sa zalunci zai akwai wanda zai ci dukiyar marayu ba sa zalunci ba kamar wanda kanin sa ya rasu ko wansa ya rasu ya masa maraya aka wayi gari a gidan nasa ba abin su za su ci balle marayan ma su. da kuma kuɗi jingim na yaro wannan ya halatta a ɗauki abun ba wai kawai a je a ɗauki iya wanda za a sayo maraya ba a ɗau abin da za a ce a gidan gaba ɗaya amma Allah ya ce faliya a kulbin ma'abu in kana da wadata to kanka taɓa dukiyar maraya su kulfis ne komai kai ka dinga biya masa amma idan kana da bukata to a yi lissafi a dinga ɗauka a cikin kuɗin nasa in ta kuke ma ku kuke ciyar da shi sai kuma aka zo aka samu ranar da ila shi zai ciyar da ku babu laifi amma dai a bi a hankali kar a cinye masa dukiya kafin to Allah yake cewa innal ladhina ma amwala yatama zulman ya ya'kuluna fi butunihim nara wuta balbal fiye ci su launa sa'ira muna roƙon ubangiji ya tsare mana zuciyarmu ya ba mu ikon cin halal ya ba mu ikon aikata abin da yake so da dukiya sai Allah ya ce wallazina yaknizuna dhahaba wal fiddata wa la yunfiquna fi sabilillahi fabashshirhum azabin alim lalle waɗanda suke koye zinariya da azurfa ba sa ciyar da su saboda Allah to ku yi musu albishir da azaba da yardadi to azab wal fiddatu ma'adanai ne na asali da ubangiji subhanahu ta'ala ya hore wa dan adam domin biyan bukatarsa ta ado domin kuma juya su su zama kuɗi a nan ubangiji ya ce waɗanda suke koyawa ya kini zuna iktinazu shayi kuma shi shine su tara shi da kuma taskace shi ba tare da fito da shi ba wannan abu zarrin al lufari Allah ya ji kansa da rahama Allah ya kare yadda a gare shi ya tafi akan cewa duk abin da ka tara wanda za ka ci ya halatta ka tara shi amma wannan alama ba tana ɗan ja mana hankali da Allah a daina raba ta yan uwa in an gama masu bukata su je su karba da an fara raba ta hankalin mara uwa mu kan mutum sai ka ga wallahu musta'an saboda haka waɗanda suke sai Abu zar jindin ibn jinarata ta Allah ya kare da a gare shi sai ya tafi akan duk abin da ya karu akan bukatar ta wajibi to haramun ne ka aji shi wannan shi ne abin da ya shiga tsakaninsa da sai da usman allah ya kare da reshi shi har dai suka yi ba daɗi sai na usman ya tura shi ya kura shi zuwa sham wanda kuma daga biladu sham can kuma sai ya dan sai ya tarar da muawiya shi kuma muawiya abi tun lokacin sai na umar da aka tura shi biladi sham sai ya zo da siyasar da ba a taɓa yin irin ba tun da aka aiko manzo Allah sallallahu an san rayuwar sahabbai da tsantsini to amma muawiya sai ya kwashi kuɗi masu yawa ya gina kanta neman gida kanta neman gida a hutsa gida na gari na faɗa ya je ya auro mata ya sa a cikin gidan sannan in ya saka kaya da sabato da yamma kuma wasu zai sa da ba kazan ko ba su shirya da abu zarar bifari abu zarar bifari da bai raga sai na usman ba ballantana sai suka yi ta samun matsala da muawiya muawiya an taba kawo ƙararsa wajen sai na umar sai da umar ya tura mata ce ya ce masa ya zo ya ce balagani annaka tarufa fi kullatin wa taghdu fi ukhra an bani labarin cewa yau ka saka kaya iri kaza gobe ka saka kaya iri kaza kuma ka je ka gina kanta mai gida haka ne yace yace to abinda muka tura ka kai wa daka da kudin mutane dama Abu Zar abinda yace masa yace to in dai kudin nan da kake kashewa na mutane ne ka harice su ka dauka a cikin ta gwamnati ka gina gida da daki to wannan kai hakinci in kuma kudin ka ne kai barna to duka kuma Allah baya son masu hakinci kamar da Allah ya faɗa a cikin suratul anfal وإن قاتلنا من قبل خيانة فانبت إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين ولا تسرفوا ولا تسرفوا إن الله لا يحب المسلمين معاوية حتى يتبع دائما يكي قارس وجن سيدنا عثمان سيدنا عثمان lokacin da suka yi saɓani sai sai na usman ya kore shi ya sa aka ɗauke shi aka yi sarrabar a shekara ta 29 to ko ta 29 ko kuma na ko ta 30 can ya je zauna daga shi sai matarsa shi kadai da matarsa har dai ta Allah ta kasance a wurin ya ya rasu ya mutu to yana daya daga cikin abubuwan da suka su wannan yan khawari suke sarkin sai na Usman akan me ya kori Abu Dhar zuwa Ramadan kuma hadisi ya tabbata a cikin musannaf Abdul Razzaq ibn Hammam as-Sanani ah, wanda asalin hadisin yana cikin sahihu Muslim amma da lafazin sa dai rasul sallallahu ya ce da Abu mali araka laqan baqan ya dai nake ganin ka laqan baqan mai yawan furzar da magana da yawan zance da sukutu kana yawan magana kaifa bika idza akhrajuka min al-madina to ya zaka idan aka kore ka daga madina sai abu zar ya ce ka sa ka da wanda yake da zance sai ce atil ardal muqaddasa ta ya rasulullahi sai ku koma to garin Allah ne sarki biladu sham kenan sai ce fa aka idza akhrajuka min to aka kore ka daga sham sai ce atil madinata sai in dawo madina kara yace fa aka idza akhrajuka min an suka kara kore ka daga madina fa sai ce a kudu sai fi abin abdul sai ta kobi ta yaki sai wanda su yake cewa walakin isma la walakin isma wa aqi wa in kana abdan aswad a'a ka saurara ka ji abin da za su gaya maka kuma ka yi biyayya ko da wanda ya ce maka ka yi din bakin bawa da haka da sai na usman ya ce masa ya fita ya tafi rabiza rabaza sai ya tafi rabaza ya mu zara sama ya ce ya yi shi wahidan wa ya mutu wahida zai rayu shi kadai zai mutu shi kadai a mu dawo batun muawiya dan kada mu bar shubha mu'awiyah ibn abi sufyan sai na umar ya kira shi ya tambaye shi akan me yake haka sai ce amiru ne duk abin da aka yi maka haka ne tabbas kusan ko babar yazidu ai ba su kwashe lafiya ita ba mai sun bintu ba ya je ya auro ta daga can ƙauye aka kawo ta gida yar ƙauye ta zo ta shigo cikin ƙaton gida malam ga masu yi mata hidima ga abincin safa da ina ta za a lalata rayuwa ta ba haka ta saba kawai sai ta dinga fusata in ya fita ce ta faɗan maganganu a kansa ta ke rera wasu baituka tana cewa labaitul khuffiqa al-arwahu fihi ahabbu ilayya min qasrin munifi wa lubsi aba'atin wa taqarru 'aini alam ahabbu ilayya min lubsi ash wa akli kusayratin min kisari ahli ahabbu ilayya min ah, min khubz rarifi. وكلب ينبح الطراق عني أحب إلي من كبت أليف hadde izuwa can inda take sifanta muawiya da il ta ce wai menene ahabbu ilayya min iljin an ce ilj ban san da hausar yanzu ya ake cewa ba irin kamar asali uluj su ne lokacin da ake ɗauki ba daɗi da musulmai da arna to irin baƙaƙen arnan nan su ake cewa uluj wanda kuma kowace kowace yare yana da yana da wata kalma da zaka ga asalin ta ga ma'anarta amma daga baya kuma yana faɗa kamar misali yanzu asalin kaɗo a bulatacce ai an an ce haɗe ai ana nufin arna ke to amma kuma duk da haka wanda ba fulani ba ma kaɗo ne jam'in sa kuma haɗe ko haka zalika ka ga akwai sunan da asali suna ne na wasu mutane amma kuma ana iya yin zagiyar shi kamar ku kalmar gambari ai ina ganin tana nufin bahaushe ko amma dai kamar aka ce wa mutum gambari kuma dai an dan wulakanta shi ko kuma wulakanci a ciki yawa da wulakanci da asalin yarabanci musulunci ne to da gambari zai zama yana nufin arni to sai dai da yake cakuɗuwa ne da suke musulmai da wanda ba musulmai ba to haka mu ma bahaushe in ya ce maka gwari asali in ya ce gwari yana nufin wanda ba musulmi ba amma ba gwari fa akwai gwari ta yare amma da yake yana cikin farko farkon wanda bahaushe ya saba da shi wanda ba musulmi ba shi yasa sai ce maka wa ina ruwan gwari da miji ta ce ubanta ma ya ishe ta soyayya kamar jini wai gwari ta auri ɗanta da abin da wani karkice da bahaushe zai ɗauko sai ka ga ya lafta a gwari wai ga gida ga gida an ce da gwari kin san Allah <laughs> eh, a shi ta kusa da masallaci take an ce ya kin san Allah ta ce a ah, ga gida ga gida <laughs> to amma ka ga wannan jafa'i ne da muke yi mu to mu ma ana mana eh, haka zalika a bare bare bare suka ce kirdi suna nufin wanda ba bakar bare ba amma kuma aka zo magana kafirai arna su ma kirdi ne sai dai an ce kirdi kura to watakila ana nufin wancan arnan <laughs> kaga da dan canjawa aka yi kawai zaka a larabci ma ilci uluci to shine sai aka gaya a ma'awar jaga ba abinda take ce masa shine da yazo sai ya ce wai da gaske haka kike faɗa ta sake maimaita a wanda ka san dan ƙauye kullum na faɗa shi dan ƙauye ba shi da rufi zai faɗa maka gaskiya shine ce cewa tun da haka ne kunti fa binti an kaki cikin ni'ima kin kasance a cikin ta kin kuma kifa binti da haka an sake ki ki tafi ai ko ta lalle ta dire ta ce ma fa ina in kunna wala asibna in binna ai sannan aka kamun mu mai barin ciki ba ji ko a jikin mu da aka sake mu aka tattara ta tafi lokacin ta cikin yazidu ta haife shi a lokacin halifancin sai na usman a shekara ta ashirin da uku yazidu bin muawiya wanda ya zama khalifa bayan muawiya sai muawiya ya bawa sai na umar amsa ya ce abinda isa ya amiral mu'minina innal aduwa bi ardina karim abinda isa nake gwangwajewa dab nake da makiya saboda sham kusa da daular roma ce kuma yawancin mutanen sham musulmai ne da suka baro daular roma su kuma a daular roma idan kana shugaba baka gwangwaje ba gani ake kamar ba shugaba ba ne sai ma a take kama watakila amma a ganka da katon gida aka ganka da manya-manyan dawakai to a lokacin sai a dinga shayinka ana jin tsoron ai kamar akwai sana'o'in da a yanzu kafin jarin kama tukunna sai an ga tukunnan wani irin kaya ke sawa wacce irin mota kake hawa ya gidan ka yake to sai a tabbatar da cewa a lalle wannan babba ne a sana'a sannan sai a sake jiki da kai ko amma akwai sana'ar da komai kashin kayan ka ba ruwansu da kayan ka kawai je kai din ake bukata zan ka shiga wasu sana'o'in zaka zo da kayan biliyan daya kaga wani dagaje jan mutum ya kwaso kuɗi a ya zazzage maka ya lissafa ya baka shi ba ma shi da akawun. wallahi ka je kasuwar kurmi a kano ka je za ka kuɗi mazajen kuɗi ana kirga su kai dai sai ka kalla ka ce Allah mai hikima Allah shi ya san inda yake aje abu eh wani ya haɗe zuciya ce Allah baya ba mai bukana ma abin a ce yawa ga wayewa ga kuɗi samu ya fi iyawa to wannan aklu amwalin nasu bil batil <clears throat> shi Abu Dharr sai ya tafi akan su ta cewa duk wanda ya tara sama da abin da zai bukata to wannan ya zama kansa to Imam Muawiya ya saba masa kuma ra'ayin yana tare da jumhur na sahabbai Allah ya kare yadda a gare su والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم bi azabin alim bi musu albishir da cewa azaba mai rubutu ta tabbata a gare su a cikin wannan aya akwai zargin tara dukiya da yawa zargin tara dukiya da yawa wacce ba za ta yi maka amfani ba al'imam al'imam bukhari allah ya ji kansa da rama a cikin kitabun zaka babu ma uddiya zakatu fa laysa bi kanzin babu da yake magana akan cewa duk dukiyar da aka cire zakarta ba ta zama kanzu ba ta zama taska ba ya fitar da hadisi ta hanyar Abdullahi dan Umar Allah ya ƙara yadda a gare shi wanda a ciki manzala sallallahu alaihi wa ala alihi sallama ko kuma yake cewa wata rana inji Khalid ibn Aslam yace mun fita tare da Abdullahi dan Umar Allah ya ƙara yadda a gare shi da aka ja wannan ayar sai yake cewa wannan ayar kafin a saukar da magana fitar da shi ne shine dole ne ka tara iya abin da zai ishe ka amma da Allah ya saukar da ayar fitar da zakka sai zan halal ne ka tara dukiyar komai yawanta amma wajibi ne ka fitar mata da da zakka haƙƙin Allah to shine sai yake cewa falamma nazalat ja'alaha Allah tuhratan lil amwal to da aka saukar da ayar zakka sai zanto in ka tara dukiyar to da tije in ta karu akan abin da zaka ci da zaka yi bukata to menene zai tafiyar da dace shine ka kwaso zakkar ka bayar in ka kwaso zakkar ka yaƙi ka bayar to shikenan ka cire dattin da ke cikin ita wannan dukiya hadisi ya tabbata a cikin musannafi abdurrazzaq ibn san'a tare da Hassan ibn Aqila yace shaddad ibn Aws Allah ya kare ta a cikin shi ta rana ya a wasu sunayen kirinda to sai ya a wani masauki sai ya ce da bawansa shi ka zo mana da ikina bi shabarati zo mana da wato ainihin shi ne da suna a'a ba ba'arun ba watakila abin da ake nufi da shakara shine wato ku yarda nan abu biha ko na ba abu biha a yi wasa da ita ya ce ba a karto alai sai da har abu ma ya kai kansa kuɗi har za a yi kaza har za a yi kaza sai na ɗan yi masa inkari in ji hasan ibn abiyya قال سيدي ما تكلمت بكلمة منذ أسلمت إلا وأنا أخ Ko ummuha wa azimuha ghayra kalmi ziyada ce wallahi ka zance kana musulunta ban ta aure wata kalma ta baki na ba ce sai na sanya mata ragama da rizani wannan kalma ce kawai ta suka ce fala ta faruha alayya Ya kakku rike cewa na faɗi ta da Allah ku share ku manta kawai ku manta da ita wanda kuma a kula da ku a madadin wacce kalmar ga wata kalmar da zan biya muku na ji maza Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa idan ka nazar nasu za'a wa firdata idan mutane suka mai da hankali wajen tara dukiya na zinariya da azurfa a asibiru ko ba asibiru su haru layi kalima ku ku ku dinga taskace waɗannan kalmomi ga sunan addu'o'i da gudun rai Amma Allahumma inni as'aluka thabata lil amr Allah ina roƙon ka duk wani lamari da na sa aka ba ka bani jajin cewa da tabbata a kansa a inni as'aluka an thabata fil amr wal 'azimata 'ala rushd da kuma zage dantse yi da gaske hanzari alar rushin a kan abin da yake daidai ne ba ba ragada ba ragada ba shi ne kishiyar rashin hankali in an yi min mutuwa wasu aluka shukura ne na zika ala ta roƙo ka bani kan gode wa nimanka wasu aluka musta ibadatika Allah yana roƙon ka kyautata ibadarka wa as'aluka qalban salima Allah na roƙonka zuciya ko tacciya wa as'aluka lisanan sarikan ina roƙonka Allah harshe mai gaskiya wa as'aluka min khairi ma ta'lamu Allah na roƙonka ka bani dukkan alherin da ka sani wa a'udhu min sharri ma ta'lamu Allah ina neman ka share ni daga dukkan sharrin da kai ka san shi ko da ban san shi ba wa astaghfiruka lima ta'lamu ina neman gafarar ka Allah daga dukkan zulman da na aikata wanda ka sani innaka anta allahu ghayb wannan ita ce addu'ar da manzo Allah sallallahu alaihi ya koya musu cewa su dinga yi da mutane suka shagalta da tsara dukiya amma ba duk da haka muna faɗin cewa tsara dukiyar ba haramun bane manzo su ma ya ce ba sa'ad sai ya ce a cikin yanayi karshe ya ce zai sadaka da dukiyar sa manzo Allah da ya hana shi ya ce wanda ka bar ƴaƴanka da wadata akan ka je ka rasu a cikin halin na talauci suna miƙa hannu a ce maka su ما أجمل الدين والمجتمع وأقبح الكفر والإخلاص Ba بعض اللي يجي يشوف da daɗi irin yau a ce ga mutum ya tsara dukiya kuma ga addini ba abu da kai murin a ce mutum yau ga talauci kuma ga shi yau kuma an waye garin talauci shi ya komai za mutum ya zame wa rana munafunci sai ka ga wani talakawa gulma sai ka ga wani talakawa hassara sai ka ga wani talakawa lunkufurci sai ka ga wani talakawa cuta sai ka ga yawanci talakawa kaga a nan ka iya roƙon Allah ya raba ka lauci a irin wannan zamani nan sai salama ma yana roƙon Allah ya raba shi da aikin talauci muna roƙon Allah ya raba mana gudun talauci التي وجدوا ما عليها في نار جهنم وتكوى لها جباهه وجنوبكم وظهوركم هذا ما كنزتم لأنفسكم وذوقوا ما كنتم تكنزون wannan karashin bayani ne akan azabar da Allah subhanahu wa ta'ala yake wa wanda suke tara dukiya wanda magana ne inganci a takaice takaicewa na maganar ayat da magana ne akan wanda ba sa fitar da zakka wanda ba sa fitar da zakka hadisi ya tabbata a cikin musnad Imam Ahmad daga isnadi wanda yake karɓarɓe wanda asalin hadisi ne a cikin sahihin bukhari da muslim hadisin musnad ya zo ta hanyar tauban maula rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yake cewa manzo Allah na cewa man taraka ba'da mutanza duk wanda ya mutu ya bar tarin dukiya wacce bai tabbata da zakka ba mutsi da lahu yawmal qiyamati shuja'an aqa ubangiji zai nuna masa ranar alkiyama shuja'an wani kogarci a irin mai sankon nan can kogarci wanda yake da sanko masa na mace sun sanko wani irin mace ne na ne ne ne ne ne ne an san mene kamar wata cuta ce da take mutuwa a cikin mutum kamar kuna to haka Allah subhanahu wa ta'ala zai nuna masa ita ne ne da muzabi ba ta ne ya tsibar ugu ya kuru bai da kama'anta ba ya kuru ana kan zukar nabi karakta ugu ba a daga wala ya zama ya tsibar ugu hatta mu ya ya tsibar ha kuru ma ya tsibar ha sare da sai wato zai zo ya dinga biyu mutum shi wanda ya taskace wannan dukiyar yana ce shi kuma mutum ba yana cewa malam kai ko waye mai waye sai ya dinga cin sani ne dukiyar ka da ka taskace ta ka koyi ta ba zai wuce ba yana bin sa wato har sai ya kama hannunsa ya sa ya ɗalla masa hannun nasa sannan ya bi cikinsa da baki ɗaya ya dinga kare da yashi haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo a cikin hadisin Abu da Allah ya kare da gare shi wanda yake cikin sahih Bukhari manzo Allah ya ce ma min rajulin la yu'addi zakata mali ba wani mutumin da baya wutar da zakar dukiyarsa illa ja'ala Allahu lahu yawmal qiyamati safa'iha lin-nar face ubangiji subhanahu wa ya sanya masa wani farfisi na wuta idan aka sanya dutse irin wanda ake gasa nama a kansa yi kuwa da indiya jahu za a mai da kyau wannan dutsen da ita za a dinga ƙona masa ana tuya masa haɗar ɗansa gefen jikinsa kenan wajen hajjin da kuma kirin da kuma mushin wa da kuma bayansa in yau min kanan bidaru hamsin an masana wanda a yi ne wanda matabbacin ginin bala'i da ke cikinsa ya kai shekara dubu hamsin a yi kula bai nasu har sai an gama yi wa mutane mutunci sun mai lura sabin in man janna ko in ma ilan na sannan sai a kuma masa ƙarshen makomarsa shin wuta ko kuma aljanna saboda haka wannan na ɗaya daga cikin irin abin da Allah subhanahu wata'ala ya nuna wa ko kuma Allah subhanahu wata'ala ya sanar da mutum sallallahu alaihi salama ya yi bayani a kan irin abin da Allah ya tanadar wa marasa ba da wanda kowace za su gama ta a lahira ke ba haka ba a duniya ba Allah subhanahu wata'ala ya yi musu barazana da asara a cikin dukiyarsu gobara ce ko kuma takaici ko kuma Allah ya tara su dukiyar kuma Allah ya zare musu jin daɗi mutum ya tara makudan kuɗin sai lokacin da ya kai barwa sai Allah ya hana shi ce abinci sai sai dai ya ci janna to ba kai ba cin janna har an kwashe maka sama da zuwa hamsin bisa ɗari na nama mai yaɗi to ana na ana nan kuma sai a cire masa sha'awar cin naman tsuntsaye irin su kaji da sauransu sai ana shan sila sai wani abu wani abu anything sweet ya guje shi a ga su alawar nan su chocolate din nan su ice cream din nan su coca cola nan su sabu kwaf duk babu shi shi kenan sai kuma a ce sannan kuma kada ya dinga yawan hawa mota ya dinga nan tattakawa abin da ya talaka shi dole ya yi shi kuma aka zo aka samu saboda matsalar su plastic sannan ana nan sai a auna sai a ga kudin jinin sa hawa yake sai gaba ɗaya a zo lokacin da rayuwar ba za ta tushe shi wallahi an yi mutumin da ya tara dukiyar ya tara dukiyar yanzu mun san shi kamar ba gobe amma yanzu magana da ake yi Allah ya ɗauke lafiyar gaba ɗaya zo kansa ne kawai ke musu da ‘yan mata nan a cikin sa akwai yin hana da ya wara tun kafin mako mace su ta zama mako mace a yanzu za ka suka fito aka ce ‘yan mata za a yi amma duk sun fiye ba sama da shekara biyar ko goma na yana nan a zaune a baya iya komai an dawo da shi wani daki inji ma ba a iya kunna ana cewa da matan to su kuna da haƙƙin da za ku ci da ba su ne sauƙi ba ku ta duma ku nemi su ko ta raba har suna a'a sai giwa ta bani na sai giwa ta bani yanzu haka almajirin gidansa ne ke taimaka wanda ba wani tun a duniya wanda yake ba da labari don ba Allah yana harkar mai Allah ya tara masa dukiya da yawa sai muke giran rayuwa da shi sai wallahi ba da tsoron rayuwa da ke yace ce a kai na kafin shekara goma din nan na ga mutumin da an dauko masa bilkes tace da takardun gidaje aka ce masa gaba takardun gidajen da waɗannan tsakanin abuja da kano da ina da ina ne wallahi bai da su ba ya manta sai da ya gani saboda murna mutumin da ya kawo masa ɗin ya jinsu wasu ya ce duba ka gani a yi rekord a gani na ina ne ce na ba ka su ya ce magana da nake maka a yau ba ya mallaka abin da zai ci ba wai magana motar da zai kawo sai ce in ka ganci sai ka zubo masa da hawa akwai mutumin da a at yana da fili na kamfani kawai za ga maka ekokin eh, eka eka eka sai ka ke jawo ya mallaki abin da har zai mutu ba zai taɓa yin tsarin su ba amma da yau da gobe ta sashi a gaba wanda wani abin gida da ke bar labari da kuma sika ne shi abu ya faru a kansa tun ya zo yana kuma kayan da masa tambaya ya ce a ranar na yi kukan da ya sha ya ce tambaya yake masa ya ce matsala ce da shi ya sai da hatta gidan da zai rayu a cikinsa ya kama haya masu sauri ta mutu ashe inda ya kama hayan kwanan shi a sun mai da wani yi shi san shi da shi labarin zafar a kawo ɗan shi a sun mai da wajen ma da ya aura da ita ma shi da shi a shi ne sai yan shi a suka ɗauki ɗayansa suka sace su a makaranta irin ta doriya da suke biya wasu makaranta shi kuma ne fahimta da wani sani saboda an ɗauke masa wannan matsalar kuɗin makarantar sai daga baya yau da gobe da gobe sai ya fahimci abin da ciki sai suka rabu da ita wannan mata sai shi sai ya'yansa sai ya cire ya'yan daga makaranta sai aka gobe aka ba shi notice a gidan da yake ciki sai tashi sallah ba mata wani kamar shekara uku kenan kuma ban ta ya rasa yadda zai yi a kan kada ‘ya'yansa su je domin neman nama su shiga wajen da za a wulakanta su ya fito yana can ina zai shiga ina zai shiga kawai sai ya zauta za a murna ta mushi ya ce kawai dai baki mai ɗauka ya ji yankawa ya da ba su ya ce to ya je wajen wani malami zai tarbiye shi saboda ya san matsalar sai yana kan cincin kure ba wani a kawo da ta ya ce kawai sai kwalla ta gudun ce a ba ko na zuwa mai shi ne daga baki tambayar wannan malamin yaya ko mai mutuncin ya an ce da su shi wanda a baya ba biliyoyin kuɗi bayan magana da ƙarya ne abinda ya zo kan bari ko dokar Allah ya sa ya doka to wannan kana ma yin Allah ya ga dama zai iya canja ba kuma na ba sai ba ka wannan kudin da kai ganin su wallahi ba a baki komai suka ba don ba wanda ya taɓa to aka shi da suna su ba sa amfanin su ɗaya kawai kan ci ka sha ka sa sutura ta lalace duk wannan ya halatta amma kuma ka yi abin da ranar gobe a kiyama za ka ɗauke shi a cikin kabarin bayani a kan yin wannan suna yi yawa kuma kamar na an ce min lokaci ya yi to da aka yi ma dai dole a nan za mu tsaya da yadda muke so bi karatun gaskiya bari karatun ya ɗan ba mu wahala sosai sakamakon akwai matsaloli da yawa da ilimi ƙarƙashin suratul tauba wanda ya kamata a ce shekaru ma aka yi ana yi kuma kun ce za ku gabata ma aya ashirin da kaza mu kai to kuma yanzu ga shi lokaci ya tafi muna da yau insha Allah mun yi tafi gobe Allah ya kai mana ranmu da lafiyar muna da ita ji kuma muna da ita a sabar ranar lahadi wasu kila shi ne da zo mun shawara cewa za mu rufe karatu ranar litinin insha Allah to ba za mu kusa zuwa ga yadda da muka ɗauke duk rubutawa ba sai Allah ya kaddara mana da rabu da lafiyar mu kuma Allah ya yi mu muka zo shekara zuwa inda rabu da lafiyar mu to sai mu tsaya a kan daidai wannan gaba kuma tafsirin mata za mu rufe shi ranar talata da safe insha Allah sannan kuma ko ga yanzu a yau haka ma sallah biyu ce in ta yi da yawa a cikin kwana bakwai ko ko ta kasko in kuma ta yi kaɗan a cikin kwana bakwai saboda haka dole kuma mu tattara ina mu dai kuma mu koma zuwa Allah ya sa mu dace Allah ya ba mu yi gaskiya da kuma yi kuma da sauran da zai da zai